Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin muhimman kanun labarun za ku cewa a yau ne ya kamata a gudanar da shari'ar nan tsakanin kungiyar M. Sosonde da gwamnatin ƙasar Nijar amma sai dai an ɗage shari'a sai 23 ga wata. kamfanonin sadarwa na salula suna aikewa abokanin cinikayya su sakonnin canje-canjen farashin kira da zai fara goma sha biyar ga watan janairu muna ɗauke da ƙarin bayani dangance da ra'ayin waɗansu masu wayoyin salula rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan wani mai aikin kafinta da yake da matsalar rashin gani. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Goma sha uku ga watan Janairu ne aka tsaida domin yin shari'ar ƙungiyar M. Sosonde da gwamnatin ƙasar Nijar sai dai an ɗage shi sai zuwa 23 ga watan Janairu. ana tuhumar shugaban kungiyar m sosande ne abdullahi saidu da yada labaru da ke tayar da hankalin jama'a a kan abin da ya faru na hari na wurin haƙar zinariya ta tamu ga bayanin ali yali abdul mummuni dalilin ɗage shari'ar Wata dama ce ta haƙiƙanin gaskiyar magana domin kafa wani yanayin neman kare hujja haka kuma domin ba dama ga ganau da su zo su ba da bayani ka abubuwan da suka gani da suka faru a tamu yadda ya kamata. A cewar hanyar doka mun buƙaci a sake gusa wannan shari'a zuwa wata rana amma bangaren gwamnati ya nace domin wannan shari'a ta gudana to sai dai gaban hujjoji shari'ar an gusa ta zuwa ranar 23 ga watan Janairu. Malam makarantun boko 'yan kwantaragi na cibiyoyin koya ayyuka hannu na birnin Kwani sun tsunduma yajin aiki na sai mamata ganin da zai fara tura na Litinin. Malamai suna buƙatar a biya su alawus ɗinsu ne na watan Disamba 2022. Sai dai sai mu saurari ɗaya daga cikin mamba na ƙungiyar Sumaila Seni a hirarsa da Asumana Musa Arzika. Yajin aikin da muka shiga rashin albashi ne. gwamnati ta yi viraman sauran mushanni ana nan ga biyan su don mu muna nan mun tahi sai an ka ce a ah, mu ba ai muna viraman ba su kuma magabatan mu na gaba sun tai wajen minister don sun yi exchange da shi don ka minister ya nuna musu albashi na nan bisa hanya to har bisa ga yau da yi shiru a dalilin wannan na mu kuma sai wannan structure in mu ce don kowa shi ajala kuma ajala kuma sai inda bukata ta biya abinda muke jira gwamnati kawai gwamnati ta samu aju ma'aikata muke don ka mun yi aiki in wata mutu kawai a ba kowa haƙin Zaman taron Majalisar Ministoci na ranar jiya sun amince da wani ƙudurin doka na ƙirƙirar wani kamfanin samar da ruwan sha da kuma rarraba su mai suna La Nigerian Dezo. ko miye wannan mataki yake nufi kuma menene mahimmancin kamfani ga al'ummar Nijar Usman Dambaji na kungiyar 'yan jarida masu kula da ruwa Rijiya ya yi wa Habiba Ahmed ƙarin bayani. il est important yana da muhimmanci tare da kafa sabuwar ma'aikata muna fatan dukkan kurakuran da aka lura da su za a gyara su domin ganin cewa bangaren ruwa ya zama bangare mai ci gaba ba wai don sanin ta kasa ba amma an lura da iyaka iyakar da ke da nasaba da abubuwa da dama domin ku sani cewa sanin ba biyola ba ce kadai ta yan nijar ce da ke da hannayen jari da dama a kamfanin idan gwamnati ta lura da cewa ba a sanya ta cikin hakkinta ba wasu tsar kwararrun mutane da suke kakace kasan gwamnati a tsakanin tsakaninsu kenan yana da mahimmanci gwamnati ta sake gyaran fuska kafa wani sabon kamfani da zai zama wani mai amfani ga gwamnati ga masu amfani da wani tsari ne za a canza domin kowane dan Nijar je bakin famfo ya samu ruwan sha masu tsafta kuma haka za a yi shi cikin yanayi Al'ummar Barwa da ke cikin yankin jihar Difa yanzu suna kai ga tafkin Lake domin yin kamun kifi. Matasan da ke wannan yanki da ba su da aikin yi sun nuna jin daɗinsu da wannan mataki da hukumomi suka ɗoka. Shugaban ƙungiyar matasa na Barwa Sumaila Abaka Musa ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. Da yake al'umma ba sa iya tafiya su kaɗai bisa shimfidar kogin Lake ganin yanayin tsaro. al'umma barwa sun buƙaci tafiya kamun kifi Shugaban hafsan sojoji ya baiwa sojojin da ke nan yankin umarni su riƙa raka al'umma a bisa shimfiɗar kogin lakchad sun fahimci juna tsakaninsu da al'umma inda suka yi wani jaddawali kowane sati akwai lokacin da suke tsara tafiya kamun kifi su dawo sun ma taimaka wa al'umma da kayan kamun kifi wannan aikin na kamun kifi yana nuna dawowar zaman lafiya ta dalilin dalilin ƙoƙarin shama'an tsaro da suke rayuwa ta jin daɗi da al'umma. A yau al'umma suna iya tafiya su yi kamun kifi su dawo. Tun ranar Litinin ne kamfanonin sadarwa na salula suke ta aiki da sakonni ga abokanin cinikayyar su na sanar da canje-canjen farashin kira zuwa goma sha biyar ga watan janairu na wannan shekara a cewa wasu masu amfani da wayoyin salula na ingingimi wannan sakonni suna kawo rudani ga abin da suke shaida shaidawa maina abdullahi mutane da dama ba su fahimci mai suke nufi ba hata ni nan kai ma ban fahimta ba me yasa na ce haka saboda yana da kyau a ce a fayyace wa mutane a gaya musu wannan tsarin da za a canja shin za a kara minit din ne ko za a kara intanet din ne ko kuma za a kara mesajin da ake ba mutane bonus ne su wannan kamfani idan sun tashi canja abin su babu shawaran mutanen da suke cinikayya da su abokanan cinikayya kamar mu dai wanda muke saya kati musa a salulolin mu mu yi amfani da su ta bangaren da ya shafi message minute ko kuma internet a haƙƙi ne na abokan kasuwancin su su gaya musu idan abu ya taso tun da wuri su ba su labari amma kawai sako kaɗai suka aiko na cewa za su kawo sabon tsari na canji to mu dai abin da ban fahimta ba shine canjin wai na ƙari ne ko na rage ne. Bayar da nono tsantsa ba tare da ruwa ba daga haihuwa zuwa watanni shida yana da muhimmanci wajen shayar da yaro da kuma uwar da ke shayarwa inda jami'an asibiti na tesawa suke shawartar iyaye mata da su rinka shayar da 'ya'yansu nono uwa tsantsa ba tare da ruwa ba har tsawon watanni shida Yaha Zanaidu ta shaida amfanin shayar da nono uwa tsantsa a hirarta da Iliya Mumuni. gaskiya ba nono tsatsa yana da amfani gare ni ni uwan ma yana sa faduwar mahaifa da wuri kuma yana kare uwa daga ciwon kansar yana kare ta daga samuwar ciki da gaggawa yaro kuma yana samun nagarta yana samun ilimi kuma yana samun kuzari yana samun koshin lahiya gaskiya na ga bambanci Tun da waccan haihuwar ma dana bai samu kuzari ba har sayar na ta yawan kwamusu amma yanzu dana tabarakallah masha Allah ga nan cikin jikin shi duk wanda na haihuwa na ba nono tsatsa dan da nan nan yake tashi kuma aka yi jarabawa ma dan da nan yake samarwa. Garin Lugu da ke cikin dogon dutse sarauniya goma sha bakwai aka samu da suka hau gadon sarauta, ko me yasa mata suke riƙe wannan matsayi ƙarin bayani tare da bako zanga mamba na fada a fadar marigaya sarauniya aljima kuma makusancin sabuwar sarauniya kambari a hirarsa da Aliyu Bawa. abin da ya sa aka zaben sarauniya mata ɗaya na aka fida tun da daura da tattaso kuma da tattaso ta zakanan ta zagi da sarauta ta shi ya samu maza dole na yadda mun ka aihwa tamu ita ta ga sarauta kuma mun ka bar musu abisu kaji abin da ya sa a haka nan ita a komi sa'an nan lokacin da sarauniya ta zo nan daga daura babu mai gari babu wani sarki ita ta in ta amshe gyangali da nan sai ibinji saka kanshi da tabbar amsa gyangali ta ce a sake a sa mai gari saboda ba ta iya zuwa kullum tana amsa gyangali ta a ce sai ta kai shi can daura kaji abin da ya saɗiya matan mu na ga sarauta mu maza sai dai mu sarauta mu ta mai gari shi amshi gyangali ga gari shi na kula da talaka ita tana na bisa ga ikonta na sarauta ya mace Masu harka sinema a Nijar za su halarci haɗuwar gasar Fesfako a karo na 28 wanda yake hada ƙasashen Afirka inda har da halartar fim ɗin mai suna Envoye de Die wanda Amina Mamani Abdullahi ta shirya. wannan haɗuwa ta masu harka sinema zai gudana ne 25 ga watan fabrairu zuwa 5 ga watan maris a babban birnin ƙasar burkina faso A yau da misalin karfe 6 da minti ne za a kaddamar da kwambalar gasar cin kofi na kasashen Afirka da zai gudana a ƙasar Algeria a filin wasa na Nelson Mandela a Algeria. Da misalin karfe 8 na dare 'yan wasan Algeria masu masaukin baƙi za su taka leda da 'yan wasan Libya. 'yan wasan haruna dulla na kungiyar mena za su kara da 'yan wasan Kongo 20 ga watan janairu da muke ciki haka kuma 24 ga watan janairu za su kara karawa da 'yan wasan ƙasar kamaru to yanzu sai rahotonmu na musamman Abdullahi Yusufa Maiga matashi ne da ke sana'ar kafinta unguwar Bukoki da ke nan babban birnin Yamai. Aiki ne da ba kasafai ake ganin masu matsalar rashin gani suna yinsa ba kamar irin Abdullahi. Sai dai a cewarsa ta waya bata hana masa komai ba ga abin da yake shaidawa Umu Umaru. Ni mutum ne mai fama da rashin gani duk da haka ban zamna ba da yanzu zuwa wurin wani don ya bani. Na koyi aikin hannu kuma na lakance shi sosai a shekara ta 2003 a shekara 2010 makabta ta same ni kan cutar gwalcom. Na je wajen larabawa manya-manyan asibitoci da dama sai dai shiru waraka ba ta samu ba. Cuta ce mai daskare jijiyoyin ido ba a mata tiyata ba cuta bace da ake iya wa magani. magani sai na dangana cikin nazari da lissahi sai na sa nutsuwa na komo ga zartar da aikin wani irin matsaloli ne kuke fuskanta cikin aikinku? Matsalar da ke akwai ita ce rashin hali. Dakace ina da hali da zan kai har in baza kolin kayan da na kera zai zame mini wani buɗi. Kuma shi aiki an dai kana sa adalci cikinsa idan mutum ya baka abans ba ka canye bane ka zamna a'a ni kam an ka bani abans ban ɓata lokaci nake zuwa kasuwar katako wajen adarawan nan masu sai da katako in saya ko da ban je amince eh, ba ina da lambar su sai in yi kira su kawo mini kayan haka zalika wajen masu shifon da ke can balafon har ma wajen masu tisi an kudin da mutum ya bani sun isa sayan kayan duka sai in shaya in zo in yi aikin idan ya yi saura haƙƙin da na samu ne amma wasu mutanen dangane da rashin ganin da ke gare ni ba sa amintar bani aiki alhali ko duk aikin da za a baiwa mai gani wallahi ina iya yin sa. Wannan aikin yana da riba me za ku iya cewa masu fama da nakasa. Wallahi alherin da na samu ga aikin ga sai dai in yi hamdala. Ba alherin da ya wuce ka ci da kanka, ka ciyar da matarka da yaranka a cikin wannan aiki. Kuma ina ci da masu aiki tare da ni. Ban taɓa samun wani tallafi ba. To, kiran da zan ma 'yan uwana masu halin nakasa shine wallahi tun mutum mai hankalin kansa Bai rasa sana'ar da zai yi. To, amma wasu nakasa sun maida ta wata hanyar bidar kuɗi. sai su shiga yin barace-barace rashin kafa rashin gani bai hana ka yin aikin hannu an dai mutum ya kwantar da hankalinsa ya sa niyya ya roƙi Allah kar ya sa shi bara to haƙiƙa Allah zai baka wata dubara yin wani aiki da zai raba ka da yin barace-barace a Tun madalla To madalla masu sauraron studio Kalangu karshen labarun kenan ga Zainabu Abdu ta shiryo inda za ta ga muku labaru da harshen zabarmanci a kasance lafiya. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.